Masu sauraro Assalamu alaikum mu da arzikin sake jibantar lamuran juna a cikin wannan shiri na tambaya da amsa daga sashen Hausa da Radio France International RFI tare da ku Michael Kudisin. A cikin shirin tambaya da amsa kamar yadda aka saba muna karanto wasu daga cikin tambayoyin da masu sauraro suka aiko mana ne tare da kawo amsoshinsu daidai abin da ya sauwaka. Sai a biyo mu. Madalla za mu je kai tsaye ga tambayar mu ta farko a cikin wannan shirin wanda ta fito daga Aisha matar mai nasara nasara puntuwa. Tana cewa yaya koyar da ɗalibai darasin karatu ta intanet yake? Menene alfanansa? To wakilinmu na Bauchi a Najeriya Ibrahim Malam Goji ya tuntubi Dr. Bala Muhammad Yakubu, malami a kwalejin kimiyya da fasaha ta Abubakar ta tare Ali da ke Bauchi akan wannan tambayar. Kuma ya fara bayani ne kamar haka. e to na farko shi ta yadda ake yinsa sa shine akwai waɗansu manhaja da ake ƙirƙiransu musamman don karatu da kuma karantarwa a ta yanan gizo waɗannan manhaja ɗin nan a turanci ana kiransu learning management systems waɗannan learning management systems ɗin nan kuma abun ban sha'awa shine akwai da yawa na kyauta wanda ba sai ka biya ba kyauta za ka iya amfani da su ka sarrafa su so idan ya zamanto makaranta guda ɗaya za ta iya zaɓen wanda za ta yi amfani da shi idan ta zaɓa wanda za ta yi amfani da shi za ta ɗauki shi sai ta haɗa shi ta yi integrating ɗinsa kenan wato da website ɗinsu na makaranta idan yaron ya hau kai kamar in suna amfani da modul akwai inda dai tafi ya je kan modul ɗin idan ya je kan wannan modul wannan manhaja ɗin akwai darasi guda takwas da za a koyar masa da su a wannan semester na wannan karatu to a cikin guda takwas din nan zai ga na farko maybe an saka code din shi com 1 com 111 com 112 com 111 din nan dai ga sunan wanda dai dauka maybe da a ce dr wane wane com 112 din nan maybe da a ce mal ibrahim malam goje zai dauka to idan ya je ya latsa a cikin darasuwa guda tara yana da hurumin ya dauki bakwai ko shida ko hudu zai je daidai kan wannan course din wannan darasin sai ya latsa ibrahim malam goje zai ɗauke shi com 122 kuma title ɗin course ɗin shine communication and technology idan ya yi adin kansa ni kuma a matsayina na malamin da dan ɗauki course ɗin ina da nawa dashboard ɗin da in na zan ga ɗaliban da suka yi enrolling kansu wato suka yi rijistan wannan course ɗin a semester dukansu da sunansu da komai da komai ɗinsu to wannan manhajin shi za mu dinga amfani da shi wato wanda ake kira learning management system din sai in saka abubuwan karatu na in muna da sati sha hudu kafin jarabawa satin farko dan saka damu yi abu kaza da kaza da kaza da kaza dan yi uploading material din duka a wurin idan akwai assignment shi ma dan saka shi a wurin in kuma na saka shi zan ba da date wato rana kenan da time inda assignment din zai yi elapsing daga inda nace kwana bakwai dai yanzu da muke hira da kai sai na latsa sai na ce reading na assignment din dai fara reading in reverse order wato reverse order ina danna cewa ya fara reading zai dawo kwana shida da awa ashirin da uku minti hamsin da second hamsin sai dinga komawa da bayan ranar wa'adin submitting din wannan ko mika wannan assignment din yana yi ya gama da kai kenan dai kulle danga duk wanda suka saka yawa wato dama akwai damar da ɗalibi zai iya tambaya idan bai fahimci wani abu ba ga shi malamin da yake koyi da shi kenan a waɗannan technology communication technologies din wasu wasu kimiyya da fasaha na sadarwa ko na communicating da juna a turanci kamar irin su google meet din da su zoom din ai ya ba da dama idan yanzu na muka fara class a sati na biyu inda mu aji na saka link din ajin kana clicking da kawo ka ajin yana shigo da kai cikin ajin da zama ina magana kana magana kamar yadda ka ganin fili kuke a gidan jarida ko rediyo akwai microphone akwai video wato video na kenan zan yi tonin din kamera na ya zama malamin yana kallo na kuma dukkanin wanda suke ajin muna kallon juna saboda screen din zai zama akwai portion din kowa da kowa in kana da tambaya akwai wajen da ya nuna hoton hannu sai ka latsa wato alaman tambaya kenan kana da tambaya idan kuma ban gani ba a gefe akwai wani ake kiransa chat box shi ma sai ka rubuta tambayanka da maganar ka cewa malam ina da tambaya idan na gani dan ce wane wane e yi tambayanka sai sauran duka su yi mutin din microphone din su kashe shi sai ka yi magana saboda iska kare dinga shiga dan duk abin da yi kamar yanzu alamu na bangaren na'ura mai kwakwalwa akwai abin da kiransa programming idan program din nake rubutawa zan buɗe abin da dinga rubuta program din kuma kuna gani a screen ne kowa yana gani daidai wurin da ba gane ba kake da tambaya in ka daga hannu ko ka latsa kararawa zan ji in na ji sun ce wani iya faɗi tambayan ka in kai sai in koma step din sai in gyara haka in na ce kowa ya yi ina gani to bangare na biyu na tambayar ce menene muhimmancin koyarwa ta kafar yanar gizo ga dalibai to a kaman mu malamai shine na ɗaya muna ganin ya kakkaɓe wani abun da ake kiransa wato barriers kamar wasu cikas wanda distance geographical barriers yake kawowa wanda yake Najeriya zai samu daman ya yi karatu a america ba tare da ya je american ba kuma ko da bai da halin zuwa sannan na biyunsa shine su ma makarantun ya zamanto ya yi saving musu cost cost in the sense that ba da a tafi aji ba ba a kunna wutar lantarkin da yake ajin ba ba a kunna air condition din ajin ba kaga kudi ya ragu na abin da da a yi amfani da shi masu karatun sun haɗu daga duk inda ko ina suke a duniya sannan kuma ya daɗa haɓaka ilimin dokta mun gode da amsa wannan tambaya da kai mana ta masha Allah malam To kuma wannan tambayar da muka samu daga Adamu Shamuwa mai dawaki shikal da Zakariya Salifu gidan Rumji jamhuriyar Nijar. Suka ce meye hikimar ayyana 'yan bindiga a matsayin 'yan ta'adda. Matakin da ya biyo bayan bukatar hakan da gwamnatin tarayyar ƙasar ta gabatar babbar kotu. To wakilinmu na Abuja a Najeriya, Muhammad Sani Abakar ya gana da kwararre a fannin tsaro Dr. Yahuza Getso ga yadda ta kaya. babu wata hikima ta ayyana wato 'yan ta'adda ko 'yan fashin daji ko barayi ko masu garkuwa da mutane da sunan wato 'yan ta'adda wannan kawai wani abu ne da ake cewa allan baku allan karbe ko kuma wato rainin hankali da rainin wayo da shugabanni suke yi domin kullum abin da muke magana shine idan dokar kasa ta yi tanaji cewar sai wani an ayyana shi a kaza sannan za a iya ɗaukan mataki akan shi to da can gwamnatin bacci take yi da aka ɗau shekara shida ko shekara goma sha biyu biyu ana karkashe mutane a arewacin najeriya kisan gilla kisan kiyashi kisan wulakanci ko da wannan lokaci ba a tashi yin magana da mai da hankali akan abu sai idan ta shafi wani babban mutum eh, ba muna magana ne akan cewar taba manyan mutane ba laifi ba ne a'a amma ya kamata a kowane lokaci a tsaya a yi abin da ya kamata daidai da abin da doka ta tanaji domin tabbatar da cewar an yi abin da ya kamata to babu eh, eh, hikimar watakila ita ce ita kotu ta ba da umarni saboda gudun wato kada sauran ƙungiyoyi kungiyoyi na wato kare 'yancin dan adam da sauransu su taso su ce an yi abin da ba shi kenan ba to amma abin da ya kamata kullum abin da muke magana <clears throat> shine masu aikata laifukan nan an san inda suke an san su wane ne me yasa ba za aka ake barin su suna ƙara wato ake ƙara renon su domin matakan da ake ɗauka kamar wato abin nan ne da ake ce wato eh, kamar wato cattle breeding ma'ana wato renon renon dabbobi ko renon shanu to saboda haka wannan abu da ake aka dade ana yi wannan kamar wato eh, irin abin nan ne da za zaka ka iya kiran shi da suna lumbu-lumbu ta kaikai kuma wannan ba zai haifawa najeriya da mai ido to dokta ina ganin zai kyau idan ka yi ƙarin mana karin bayani abin nan saboda mai sauraro ya kara fahimta wai wane ne dan bindiga kuma wane ne dan ta'adda Ka'ida da fassara irin ta tsaro dukkanin wanda yake rike da makami ba daidai ba ba bisa ka'ida da tanajin dokokin ƙasa ba kuma yana kashe eh, wa ba ji ba gani yana aikata irin abubuwa waɗanda su masu 'yan fashin daji daji ko kuma masu satar mutane don kuɗin fansa ko wasu abubuwa masu kama da haka to dukkaninsu su ne dai ake cewa 'yan ta'adda kuma su ne ake cewa wato 'yan fashin daji ko kuma barayi masu satar mutane don kuɗin fansa duka waɗannan gaba ɗaya laifuka ne to amma ita hukumance hukuma tana ganin wato ɗan ta'adda shine wanda yake aikata laifukan da suka saba wa dokokin ƙasa waɗanda suke rubutattu waɗanda kuma waɗansu sharuɗa suka hau kan shi eh, bisa ka'ida eh, dokokin ƙasa sun yi tanaji akan waye ya kamata ya riƙe ita bindiga ga irin wacce ake cewa ta AK47 ko makamantansu kuma akwai bindigogi da ake iya bawa 'yan ƙasa lasisi na rike su to amma wani hanzari ba gudu ba wannan ita matsala ce wacce ta samo asali tun daga kusan kimanin shekara 35 zuwa 40 da wani abu wanda wani abin takaici ne da sakaci irin na shugabanci da wato shugabanni kuma wato idan muka dubi halin da muka tsinci kanmu yanzu yanayin ayyukan da ake aikatawa su ne dai ne suka fito a bayyane suka nuna gazawar gwamnati na kasa tsare rayuka da dukiyoyi da mutuncin al'umma sannan kuma da rashin adalci da matsaloli na cin hanci da karɓar rashawa da suka yi katutu wanda shi kanshi cin hanci da karɓar rashawa shi ma kanshi ai wani dan ta'adda ne mai zaman kanshi wanda idan har Najeriya da sauran kasashen da abin ya shafa ba su tashi sun yaƙe shi ba to shi zai yaƙe su kuma zai ci nasara da galaba a kansu wanda zai zama an kai lokacin da babu wanda zai iya samun wata nutsuwa nutsuwa ko kwanciyar hankali a dangane da abin da yake aikatawa yau da gobe. To dokta muna godiya da damar da ka ba sashen Hausa na Radio France International mun gode kwarai da kuma fatan mai sauraro ya gamsu da wannan amsoshi mun gode kwarai. Muna masu ina mai godewa kwarai da gaske bisa ga damar da aka bani na wato baya da amsa akan waɗannan tambayoyi kuma ashirin ke a ko da wani lokaci idan tambayoyin masu sauraro wannan gida mai albarka wannan gidan rediyo na RFI to ashirin ke ba da amsa a ko mu da wannan lokaci domin ƙara ilmantarwa wayarwa faɗakarwa ganarwa domin shine kaɗai nauyin da yake kai kaina rayukanmu a yau da gobe sun zamo jarin waɗansu mutuwar mu a yau da gobe ta zamo noman waɗansu yau yawan mu a yau da gobe ya zamo neman waɗansu mu a yau da gobe sun zamo mulkin waɗansu yau hakinmu na yau da gobe ya zamo ga adon waɗansu Ba makwancin zama mu huta in muna goyon waɗansu babu yanci mu a gare mu babu zaɓi kawai mu bi su a gari a gobe ma za mu mu kwana yau gare ka gobe waninka ba aka raka aka tsirawa ya muke yi gobe an tashi alkiyama yau gare ka gobe ka ba aka a gaida amina ladan alan waka shirin tambaya da amsa daga sashen hausa na radio france international ake sauraro sai a aiko mana tambaya ta adireshin mu na imel a arafai hausa tambayoyi a gmail.com arafai hausa tambayoyi a gmail.com sai mun ji ku. za mu karkare da wannan tambayar daga sani mai lange-lange ya wuri na haɗa ta da ta usman albarka daga kefi a jihar nasarawa suka ce ko me yasa bahaushe ke cewa laraba ta bawa ranar samu suka ce a mana bayani akan shakulatin bangaro da kuma tsakiyar da babu ruwa wakilinmu na bauchi a najeriya ibrahim malam goji bai yi nisa ba saboda haka ga ganawarsa da malam sani adamu bello kwararre kan al'adu da harshen hausa laraba ta ba wa ranar samu ko kuma laraba ta ba wa ranar sa'a ya bijiro ne ta fuskar abin da ya shafi al'ada bahaushe yana martaba al'adunsa kuma yana riko da su har zuwa yanzu abin da yasa ake ce laraba ta ba wa ranar sa'a ko ranar samu laraba ta kasance rana da take kusan tsakiya wadda ake fara shirye-shirye ta fuskar abin da ya shafi al'adu ko ɗabi'u ta fuskar addini ko ta fuskar raya al'adu zuwa juma'a shi yasa bahaushe yakan ce juma'a mai kyau daga laraba ake gane ta wato ma'ana daga laraba ake fara duk wasu shirye-shirye ta fuskar abin da ya shafi al'ada ko kuma addini zuwa juma'a saboda ita ce muhimmiyar rana a wajen malam bahaushe ta fuskar al'adarsa da kuma addininsa saboda haka yake cewa laraba ta bawa ranar samu akan shirya abubuwa sannan a hankali ta fuskar al'adu ko addini ya zuwa ranar juma'a ko kuma ya zuwa ranar ita alhamis da larabar da za ta sake kewowa to wannan shine ake nufi da laraba ta bawa ranar samu to sai kuma eh, waɗannan kalmomi shakulatin ɓangaro shi kuma mai ake nufi da shi idan ba ya faɗa to shakulatin ɓangaro ya samo asali ne daga abin da ake kira da wato cakuleti ka san ainihin takardar cakulet a shekarun baya lokacin da ya fara fitowa makunshin yana da ban sha'awa yana kuma da jan hankali to idan ka cire abin da ke ciki ka yi amfani da shi sai ka yar da bawon to daga nesa za ka ɗauka cewar kamar abin da yake ciki yana nan ko baka gane ba in ka zo ka ɗauka sai ka samu bawon ne shi yasa ake ce shakulatin ɓangaro wato an riga an cire abu mai amfani an bar warar amfani shine ake cewa shakulatin ɓangaro shi yasa sai bahaushe ya ce shakulatin ɓangaro angulu ta ga garwar mota daga nesa ta hanko garwar mota saboda wannan motar ta riga ta mutu ta lalace sai yana ganin kila abinci ne sai ya sauko a kan zai ci sai ya gane cewar kuma da angulun ta cakka sai ta je karfin banza ne wato ba abinci ba ne wato wane na nuna maka cewar abu mara muhimmanci shine shakulatin bangaro abu wanda ya kasance ba shi da muhimmanci to sai kuma abu na karshe shine tsakiyar da babu ruwa me ake nufi da waɗannan kalmomi wato tsakiyar da ba ruwa wato kasan akan yi idan akwai ciwo idan ciwo ya girma ka samu ciwo ya girma ya ɗura ruwa sai ka ɗauko a da sai ana amfani da wani makami da za a sa a wuta misali sai a tsaga wannan wajen ciwo ɗin, ko kuma yanzu ko kuma a samu ko kamar reza ko kuma wani abu na aiki shine za a tsaga abinda aka zo aka ce maka wato sakiyar da ba ruwa wato abinda wato abinda ya kasance bashi da wani tasiri ko kuma abinda ka nema baka samu ba kana da bukata sai aka zo aka wannan abin ciwo ne wajen ya girma ana daukan ciwo ne to sai kasance ba ciwo sai aka zo aka zo aka danna masa aska ko aka masa lalas to ai kaga maimakon a samu waraka sai a samu cuta to shi ne tsakiyar da ba ruwa wato a ƙara cutar da mutum daga wani abu ka shiga wani irin hali ne na kunci shine yake nufi kamar ka shiga halin kunci shine tsakiyar da ba ruwa ka buga gabas ka buga yamma ka buga arewa ka nemi abin da kake nema ka rasa saboda haka sai ka dawo sai ka yi tagumi a ah, malam da na shiga tsaka mai waya wannan ai halin da na shiga ai tsakiyar da ba ruwa kawai akan wato ka shiga halin kunci kuma baka da mafita shine sikiyar da ba ruwa to malam sani adamu bello muna godiya da waɗannan amsoshi da aka bamu to madalla na gode eh, da zance aka gane mai kalamun hausa a zance madaban awon kayayyo rasa da harshe kibiya ta so take yin nisa eh, da zance da kanka madalla godiya ga Husaini Danko. Kuma duka-duka a nan za mu jalin zamin shirin. A madadin injiniya Ibrahim Tukurkefi da kuma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International abokinku Michael Kudisin ke cewa godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.